نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأنه كما زمر منظومة ثلاث رسائل na Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kamar mu na goma kenan wanda za mu tashi akan daidai gaba muna magana akan annifaq munafurci da kuma nau'o'a na munafurci munafurci da kashe-kashensa muka ce akwai annifaqul itiqadi akwai munafurci na kuduri wanda yake cire mutum daga musulunci muka ce kamar mutum ya kudurci mutum ya ƙudurci cewa ga shi nan akwai gyara a cikin saƙon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko muka ce wannan ma nifaɓul itiƙadi ne ko kuma mutum ya yarda cewa addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba gyara amma kuma ya zamana shi wannan mutumin ya ɗoka a kansa a ransa yana jin cewa akwai ƙarya a cikin sa'uwa na bisa alaihi sallam ko kuma mutum wato ya ƙaryata kenan ba ko kuma bai ƙaryata ba amma ya zama baya so yana gaba irin wannan ko kuma yana gaban taimako yana baya son taimakon addini da sauransu to irin wannan munafurci yana fitar da mutum daga musulunci gabaki daya sai kuma nau'i na biyu wanda a kan shi za mu tashi a yau malam yace annan uftani nau'i na biyu na munafirci shine annifaqul amali munafirci na aiki wanda bai kai na farko ba huwa khamsatu anwa malam yace ya kasu kashi biyar wa dalilu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayatul munafiqi salat ayoyi uku alamomin munafiki guda uku ne dame dame dame iza haddasa Kaza ba idan yayi zance zai yi ƙarya idan yayi zance zai yi ƙarya alama na farko kenan ko wa wa ada akhlafa idan yayi alkawari kuma zai saba alkawarinsa an gane ko wa iza tumina idan kuma aka bashi amana khana zai ci amanan nan sai kuma fi hadisin akhar a wani hadisi daban kuma da ba wannan ba sai wa idza khasama fajara idan aka yi khusuma da shi kuma sai yayi fajirci wa idza khasama fajara in an yi khusuma da shi sai yayi fajirci wa idza ahada ghadara idan kuma aka yi alkawari da shi zai saba aka yi alkawari da shi zai saba zai yi cuta gane ko mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya alkazibu yin ƙarya na daga cikin manya-manyan laifi da yake gadarwa bawa bakin ciki duniya da lahira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisi yake cewa iyyakum wal kadhib ce na hore ku da yin ƙarya na hore ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur saboda shi yin ƙarya yana kai mutum ya zama fajiri ya fada ga harka na fajirci ya zama fajiri gaba daya wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma fajirci yana kai mutum har ya zama ma dan wuta ne shi ki daya wa innal rajul wa innal rajula la yakzib mutum zai kasance yana ƙarya wa ya taharral kaziba yana karda don ƙarya yana kirkiro ƙarya yana bibiyar ƙarya hatta yustaba da Allah kazaba har sai an zo an rubuta shi a gurin Allah cewa wane kaza tacaccen makaryaci ne saboda zunzurutun ƙaryar shi ta yi yawa har ya zamo shi rubutacce ne a gurin Allah maɗaukakin sarki cewa shi maƙaryaci ne cewa shi makaryaci ne to yana da kyau mu kiyaye wannan wannan banzan sifa ne da ba a so mutum ya sifanta da shi yana daga cikin manya-manyan laifuka da bayi suke ma Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imamu ahmad da abi dawuda da tirmidhi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi narko yayi alƙawari na narko ga wasu nau'in mutane masu yin ƙarya akwai wanda shi kawai zai kirkiri ƙarya ne yazo ya faɗa don ku yi dariya malam kun ji hatsarin yin comedy ko kun ji hatsarin yin comedy mutum ne zai kirkiri ƙarya ya zo ya faɗa ba don kawai ba kawai saboda mutane su yi dariya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wailun lillazi yuhaddisu fa liyubhika bihi qauma yace azaba ya tabbata ga wanda zai zo yayi zance yayi ƙarya a zancen ba dan komai ba sai dan saboda ya sa mutane dariya annabi yace wailul lahu bune ya tabbata gare shi wailul lahu bune ya tabbata gare shi to wannan abu da zai kai ka zuwa ga bakin ciki da bacin rai da tashin hankali me zai kai ka fadawa ba a taɓa yarda mutum ya yi ƙarya ba fa sai idan kamar masalan a ce miji ne da mata hmm? miji ne da mata mutum ne suna tare da matar shi sai ya yi mata ƙarya irin na ya faranta mata rai ɗin hmm? ya mata irin ƙarya na faranta mata rai kamar kin san mijinki dai astaghfirullah tabarakallahu asrul khaliqina mummuna ne amma iya shigowa sai ki tsaya ki kabbara ki ce Allahu akbar yace me ya faru kika yi kabbara sai ki ce ka ga yanda kai kyau sai ma kin san me kyau ba amma zai ji daɗi kuma zai ɗan ƙara daidaita tsakaninku ko ba haka ba to irin wannan duk ba laifi amma akwai wanda wallahi sana'ar sama shine ya zo ya karya akwai wanda zai zo ya yi ƙarya don a bashi kuɗi zai zo ya yi ƙarya don ya samu matsayi ko ya samu gindin zama to wannan munafin alama ne na munafirci to idan mutum a wani riwa annabi ya ce duk wanda ya haɗa ma ya haɗa su duka kana munafikan khalisan ya zama takaccen munafiki to amma in ya zama mutum wani bangare ya ɗauka ba wani bangare ba to wannan za a ce munafiki ne yana da munafirci kuma mutum ya yi alkawari riƙe alkawari siffa ne na mutane na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki da yake siffanta masu biyayya gare shi a cikin suratul baƙara a ayan laysal birra sai ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da kuma masu cika alƙawurran idan suka ɗauki alƙawari gane ko saboda haka cika alƙawari ma alama ne na nuna imani kaga wanda baya cika alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace la imana liman la amanata la duk wanda ba shi da imani ba shi amana ba shi da imani a a a a ba shi da al'afu a wannan karkashin wa idza atmina khana in an ba shi amana zai ci annabi yace la imana liman la amanata la duk wanda ba ba shi da imani wane ne mutumin da baya rike amana annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace addil amanata ila mani itamanaka wala takun man khanak idan mutum ya baka amana ka isar da amanar sa zuwa ga wanda ya baka kar kuma ka ha'inci wanda ya ha'ince ka mutum ya ha'ince ka kar karama wallahi in zo muna magana in zo ma magana ƙasa ƙasa a kunnenka to ya zama amana in ka fita ka faɗa mutane ka ci amana yanzu muna riƙe wannan amana malami yanzu fa a yanda muke yanzu mutum ne zai ja ka ku zauna ya ce maka wannan maganan sirri ne da gani sai kai wallahi kaza kaza kaza ne yana neman shawara ne ko kuma yana faɗa maka bakin cikin shi ne iya gama faɗa ana tashi da ka fara ba wani labari ai yanzu muka rabu da wacce kaza ko da wani kaza ai kaza kaza kaza kaza ne ya faru to alaman baka da imani la imana liman la amana tala ai imaninka bai cika bane kana da tawaya akwai problem gane ko wa idza khasama fajara sai ku yi husuma da mutum sai kai fajirci ka zalunce shi mun yi fada da kai mun je police station sai ka ce aina ce maka dan boko haram kaga ai zaka ja mun matsala ko za fara tambaya na oke ashe kai ka san dan boko haram ma kenan zai iya zama mun sanadiyan shiga haɗari ko ba haka ba ko kuma magana muka yi na baki ana zuwa sulhu sai ka ce ai na ɗau sanda na buga maka sai a ce ok na nemi kashe ka ne moda attempt attempted moda hmm? kuma abin bai faru ba ai muna yi ko ba ma yi makociya da makociya ce za su kishiya da kishiya suna zage-zage da kishiyarta tana jin sallama mijinsu za ta sa ihu ta tsala ihu wa mijin ya shigo da gudu ya ce mene sai ta ce ta buga min wuce?" ita kuma ashe tuka tuwo take hmm? ta ce ya da ke ta kaji mata da miji ne sai ihu ta ce ya da ke ta kuma bai taɓa ta idza khasama fajara idan husuma ya hada ka da shi zai tsallake yanzu idan aka ce atin na bisin ba idan dan na hushe kan cire ma hakurin nan hukunci shine in baka yafe ba ni ma a cire mu hakurin nan to amma wani in ya tashi sai rama ramawa ni in ya tashi zai zubar mun da dukkan saboda an taba nashi guda ɗaya malamin mumini baya haka idan mutum yana da wani kaso na wannan da ce yana da wata hasla na munafirci yana da bangare ya haɗu da wani siffa na munafirci amma ba za a ce mar munafiki ba an gane ku wa idza ahada ghadar kuma duk alkawarin da yayi zai saba alƙawarin. ta munafukai da suka je wuta ai zalika bima akhlafu allaha ma wa'adu wa bima za su ma Allah wa min man ahada Allah da in atana ko za su yi alkawari ma Allah in Allah ya bamu ƴaƴa in Allah ka bamu aihuwa za mu mun yi alkawari yaran mu za su bi ka amma sai su saba alkawari to yanzu mu ma ai abin da ma zai kai dai mutane wuta mene ai saba alkawarin Allah ne Allah kamun ya halicci kowanne mu tun da alamu zarra sai da ka yarda alastu bi rabbikum muka ce bala shahidna mun yarda amma duk da haka fa Allah ya turo manzanni don su mana wa'azi ba dan komai ba an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin bi ma'ana ai li Allah taqulu yawmal qiyamati an inna kunna an hadha kar ku zo ku ce ranar tashin kiyama kar wani daga cikin ku ce ai Allah mun manta ne abinda aka yi tun muna alamu zarra to amma mutanen mu duk wannan baya gaban su to wa'annan sifofi biyar din duk wanda kaga yana da ɗaya daga cikin su to alaman munafiki ne yana da siffa ta munafiki mun gane ku wanda ya hada biyu shi ma yana da siffa na munafurci amma a yanzu za ka samu mutum ɗaya ne ya hada duka mutum ɗaya ne ya hada duka malam munafici ne a nagungumi ne makaryaci ne ba shi da alkawari baya da da alkawari ba shi da amana rukun amana ba shi da komai maras kyau malam in ka bo kasa shi kuma an ji ba sai ka ga ya zauna yana cewa shugabannin nan Allah ya isa abin da suke mana shi ya manta da abin da shi yake yi mara kunya na'udhu billahi minan nifaq muna neman tsarin Allah daga munafurci wa shiqaqi da kuma tabewa wa su'il adab da kuma mummunan ladabi wallahu a'lam wato mummunan halaye kenan wallahu a'lam kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mafi sani in Allah ya rasa mu tsaya anan idan muka zo sai mu tashi akan ar-risalatu thaniya in Allah ya yarda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu